الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم باب نجد اتيان أمر ولاة الأمور أمور جيب شتشي بالرفق يا أجي توسيب يقول برعاياهم bai zane shi don karkashin abuwanin ma'ana etu wunde tausayi ya jama'in yuji governor wunde egun ya jama'in state yuji president wunde yegun da tausayi da rame da kirki bai da ba jama'in fi karkashin abuwanin an abi yala da bai abi yala maqil ibn yasar رضي الله عنه قال لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم وانا عليه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد عبد وجدا بنا يترعي الله رعيا تيتبو لا يغششي من zaida karkashi buna so سوكو ga zan لا da karkashi buna ya mutu yau wàtú fọnù túná wa wà gáṣún lera iye tìhí umarbe shi wani shijo na wajen algusun wajigu illa haram Allah wa alayhi jannata sai shiga aljanna lajin haramun muttafaqun alayhi an aisha ta da bana na shi Allah radiyallahu anha fa ku jadan min qalatun gam tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hada

sun ci maje ya gube tosayi yanan farfuk bihi sako da tosayi rawahu muslim an aiz ibn amr radiyallahu anhu annahu dakhala ala ubaydillah ibn zayyad aiz ibn amr ga da ba ubaydillah ibn zayyad fa qala qala an ta'ala ai bunayya wa gimi inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna sharrar ri'a al-hutama ko zane ne ji sheri gan ar-ri'a ne zai je shi jonona a ga al-hutama a zane ji egwa ke za an ji shi e ce zalunci wani fa ka an takuna minhu mai jin ganga galuguwa wa sai da mini abu muttafaqun alayhi shi ba bi mai gaga tubo hadisin abi ala maqil ibn yasar gon wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min abdin yattari Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa wa gashin bi ra'iyatihi a je za dan bona sai ci bula je shi ci e ga ma da wani shi jona mu ci ga tsufanu tuna mu ci ma jiguna illa a face sai ci ga ajina lajin haramu wani waya ga wani waga pension yana yi kanta a contract láàwọ̀ ci jan wala ajiga ganewa wa za yi jan alikawai liga wa je kan zai yawon maje na waga na mai da ci waci maji kiyan waci majan waga yi a lotun a waga aki a laya ma tun wuce lo a yaya wagwa adini a tsa wagwa raya a tsa wagwa duki a tsa aminci a tsa don ya tsa wajen adalci tsakani abuwa har wasu zannan coci ga ajiyar lajin haramu ya guna mana gishu kemi na ya zaga shijo wuce majin adalci kuma sun amana gwa wuce mitu gaskiya wuce mitu coci yan da ci majin majiya ya zai da karkashin nan zannan don mi zan fara na jaka aljanna yi wani tabatu zillu mu lafi zillu yau mu la zilla la zulumi na mai kiyo imamun adis amma yi kiwo kama ta kunu yi walla alaikum ke mine ya tsoga yi nan wai a da ya cijo yi tsoga yi za daidai ya da ya gushi za daidai yi tsoga yi za kirki ya da ya shi ci wangi ya bugo tsakanin tsoga doshi yi lagwai sun tauhidi yi lagwai sun musulunci yi beto sai doshi yi jiwaji sallama yi kwa shi da alkhairi yi wa yi ga jin alugusu ma yi ga tibi na kuma yi layin shi ko e ga gwakin ya zanu ta ji kimo adewe umajewe ya ma yanne ipaka ito ga ide to sai yadda shi ce lagwasun amana ebe la ake yi ni ci yana yana yana da yana wa leda da sauransu da ya gun walaji baba walaki ya egi walakin yayi ci ka kula yi na lalai jina su kwa agunyi wuce alai buci bai na agunyi bai amma ka yi tuga jiji na kuna su kwa na kun da tibi na abe jiki na na ti to bi na kuna allah kiyaye mu ana aisha ta radiyallahu anha qalat ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hada gon wani tuce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganka ta hunna ga Allah mu waliya min amri ummati an fashe alaihim fashquqa alaihi Allah sana ga ci joya al'umma lamarin al'umma mu ci babana sakoi babu wa man waliya min amri ummati an farafaqa bihim farfuq bihi Allah za na ga jo ko ni lamari al'umma mu mu ci ma je to sayya nan Allah da kiyo je to sayya za mu imam muslim ga gudu ale ga ne be ba duwa ye da shi shi ne na kirkinin ane me ba duwa ɗe zane ye da shi ne kina na yi dina kuci cina uji ga kale a daga mulki we waji gena nga yi ganga eh zanu we sasani wani zanu ci dabo ne wani layi gan yi discipline na mu dai yi kan ba ga zanu wani fit ko mm-hmm. a'a ba ne ya zaga ibi na kuntici umardan karkashin mulki obo ko kotu o daga luguje bi na kunci ma ya zaga shi shi wai gogu peci o de zainin doro a wunde de soko tashi kunci mai yi soko a ci muti bi na kun a ji sauki na zaunci a biya sai ya yawe in ga ganta yawe haki ube zalunci na zalunci ne alayin wa gwaya da zaunci amma alakin wa layi ne ene wa be be shi ci no ngaji nga no no amma gba ne be shi shi shi da ne jo to wa ji security biyar dan tun da waje ci ma farar be de je ti shi sun be ni wa ji kiya wa liya afo mu shi ake shabo kanu waje kaza na kaza abun da protocol officer da yando officer da odb ne da pa ne da kaza jan abun nan ngole zan go cewa so a ta to ne libe to file ga ya gubo wato ba no sai e ga ne kene dane ma ni kiyan ma dia ngole zan go ta go ci bi na kwa gumi be za ta to zan ma address ne ga no da sai fiya ko zan go ci ci bi na kwa gumi lo ko to amma ku ga lo ko to sai wa dio be kan ga to likala shi to boyo ewo ga gwalawo ewo ga file keso ewo ga ajikazan ewo ga ta to ade ce ke be de kiri yan Ka ebe edoshi ce wangi be system kirki da wana eh daba na wai jungale musulunci bana ko mun gane sai e, bago zane tibi na kuna anai ba duwa di anai maji wangi na anai bi jike anai ba duwa yan alheri yu an aiz ibn amr radiyallahu anhu an ibn e, kanu ce zai shishi kanu ce zai shishi mun ji hankali a ɓayan loji fushi ɓata nan mun ji kabila ya ji mulkiya hmm? kayan nan wuce ya kpaya wuce ya gama wa waza kabila abu na nan zanen wuce ya kpaya wuce kabila abu da za zanen jotobi za kirki ma yana wai kpaya kawai ne za zanen shi gayi kabila abu ba ni ke mina zanen jin wuya jama'a shi zanen jotobi a jin wuya ya hunga nawa ne mai gina ku tashi da rashin basire eh nga za ne ji mulki ba ne na kwanta gora budon kashin kuma ndoro kuya kwanta gora ciji ebe go yi to ba yi ne mi penci igwa yi wa mi penci na doji kino na doji mulki no ebo mutu dikio mutu ne ndoro du ya mi penci ji oji za jan adancho za lagwa sun gaskiyo za to amana za ji wanjo ngodi yana ko za yi dukiya za yi kwayo za a na amana yan wujin nan wuya kpaya nan wuri kpaya nan wuri kiyo wuri yi ni penci ebe wunga gaga biyu wuri kiyo kemi eh kawunga ya kiza shi kubi a wuri wani wuri kiyo wuri kubi a ba nan na mai ga ya ga guda ya zuku wuso wulo tuli a ni kashi wulo liya umar milina kiwujo wọn gwa sun amana kanka wọn gwa sun amana kanga ugwa amana tokan ugwa amana ga wuri zalunci wuri

kawo ga anyị ko efu alkiya mi ga dabe kaga ba no kaga jo ba no je kaga bayani wuce na wa ya ji efu e ya alkiya mi ga na na tasabahu wa fi ma anfakahu e wannan waje na babu waje o ma ewu na babu waje babu wufi ibn sashe mai islamiya ji ga konsu zan da cin ga e siyasa aga yi awa ala zan makanta ya masallaci shi kai fa alkiya ni be a shi ga babu wufio to bayani babu wajiyo to bayani su yaja inga ba no na mun ta yaji yo inna la tayyibu la yakbalu illa tayyiba wale ke mina to man yake gina na ya a ngo le ga na de ngo wale ga ko wa gaskiya jonga yawo kume ko jonga tibi na kume da tunu gwayi ulo ne ulu ulwe sanu gwayi wa gayi ne nga donu ana ayyid ibn amr رضي الله عنه أنه دخل على عبد الله بن زياد قال باب لا زياد فقال له ai bune ya wai gini in ne sami ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kunu wani annabi sallallahu alaihi wasallam inna sharra ri'al hutama sane ji gan mini zai yi shi zono nan a ga yi zai shi gwa ke ya zawon gishi gangani bai baka da zalunci nan yawo za shi, ya yi ku da asiri fun yabo pe e shi ya zashi go yi ku da jiki ya, ya yi ku da asiri fun yabo yawo contract wa ga ya ji ya ko ko ya tu airport ko ya tu makanta ko ya tu kazan ko ya ji kazan yiwuwa dufayen gwamnati yau ya ma mala lotun ya mala da agun kiyo ya da agun dufayen ya so ranar ca tun lo lọ ji ni ako ewe salari da na layin yiwu na yiwu ya ji kiyo yiwu ya bake ko mai layin yawan ko da sauransu bata na shi ebe shi ne ji na zaɗe da shi dana an ga tofa iyaka ne jin gargaji an taku na minu na gafe da tacen abunin role ke mine zagajin adalci wa bi rabo nan a cagai zagaji zalunci wa jiki a yan wa ku bai dana da ba su yi ci fali kiyami a yan annabi sallallahu alaihi wasallam ga zulmu zulmu zulmatin yawmal qiyama zalunci ba ji ku yi da fali ki ya zuye ga shi ci mun ci mu gaji zalunci mani mun ci ku ne ebe na kano ci zanu ce yadda to ni ya e zalunci jan amma mulki wasu ne ta na fiye wa da mu ji wuce ne ya gura dagun da kagwe ko ladi ganewa kano ci wanda to likali shi kano ci wanda to zanu sanu ci shi ga gaskiya e, a ɗora kinke da buka kan mutu zana ko ladi ganewa gbẹ̀rẹ̀ ah, wa gan gana sókún àpẹẹrẹ òun gata pàwọ̀ ká gan yí kàn bá lánàá tí arẹ́ lánàá tí yẹ kọ̀m̀pìlẹ̀ yàn náà lóò lé dédọ̀ sọ̀kú láwọ̀ tábó sọ̀kọ́ wọn kò múlùkì náà ó lòó yín ẹ̀fọ́ àlìkí àmọ́ àdàbí àti ẹ̀gbìn ọ̀gàn etí náà tábó náà